أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هلرتر وانا مجلسي نقوم شاهدو na majalisin tafsirin alkur'ani da muke yi a watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a garin kano Allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da kuma sauran garuruwan musulmi yau sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 30 ga watan biyar shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 50 insha Allah a cikin suratul kahf sai dai kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyin da aka rubuto wannan ya ce don allah malam a ja hankalin masu taruwa suna hirar duniya a cikin masallaci eh, wannan munkar ne munkari ne yin hirar duniya a cikin masallaci kuma an ruwaito sai dina umar radiyallahu anhu ya kasance yana yin ukuba akan haka yana dukan waɗanda suke yin wannan wanda dalilin ma da ya sanya kenan ya ya gina harabar masallaci a lokacin halifancinsa domin mutane idan za su yi magana idan za su yi zancen duniya su fita su je su yi zance a cikin masallaci taba'an wannan ana ɗaukansa a cikin a wajen masallaci wannan ana ɗaukansa a zancen da zai shagaltar da masu sallah da masu zikiri da masu addu'a amma abin da yake mutum ya yi ba tare da ɗaukaka murya ba ko kuma lokacin babu wani a wajen idan kuma zance ne wanda yake mustaƙini na halal babu laifi mutum ya yi illa abin da ya danganci ciniki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana kulla ciniki ya ce idan kun ji mutum yana yin ciniki yana kiran kasuwa yana yin ciniki yana kiran kasuwa a cikin masallaci ku ce kada Allah ya sa maka albarka a wannan kasuwancin naka ko kuka ji yana yin cigiyar a wato raƙuminsa ko wani abu nasa da ya bata kuce kar Allah ya sa ka gani ya ce domin masallatai ba a gina su domin haka ba to amma zancen duniya shi a kan kansa idan dai zance ne wanda yake an rataya shi da abin da yake na gaskiya tare da shi babu laifi domin kamar yadda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallar asuba yana zama a inda ya yayi sallah yana ambaton Allah zai ji kuma sahabbai suna hira suna tuna irin rayuwarsu ta jahiliya irin abin da suka kasance suna yi har suna dariya shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi to bai musu inkari ba saboda haka daga nan aka ɗauki kan cewar irin wannan tunda ya zama to an rataya shi da an haɗa shi da gaskiya ne ba ana yi ta fuskar hira ba ne suna yi ne ta fuskar zantawa da ni'imar da Allah ya musu yanda da suke cikin jahiliya ga irin rayuwar da suke yi Allah ya tsirar da su ya sanya su a cikin rayuwar musulunci to idan irin wannan ne inda irin wannan makasudin ne babu laifi amma abinda zai zama to na zancen duniya hirar siyasa da zancen waɗansu a masallatai ba a gina su don wannan ba in mutum zai sai ya fita ya tafi ya je ya yi a cikin harabar masallaci to masu itikafi fa masu itikafi in suka fita wajen haraba don su irin wannan hirar to ai sun bar itikafi tunda fita daga cikin masallaci dan haja kamar yadda Aisha radiyallahu anha hatar waito baya fita daga cikin masallaci baya shiga gida sai domin bukatar mutum wannan bukata ce dan ka je ka ba baki haƙƙinsa kamar yadda ake cewa ka ba baki haƙƙinsa kai surutu wannan ba bukata bace saboda haka in an zo itikafi sai akura duk da yake in lokacin ya zo za ƙara nanatawa insha Allah saboda haka sai a kula a tsare masallatai musamman kuma idan ya zamanto cewar hirar za ta ɗauke hankalin mai tulawa ko mai sallah ko mai addu'a ko mai zikiri kaga sai ya zamanto wannan ya haɗu da idaya eh, cutarwa shiga cikin haƙƙin ɗan uwanka shi kuwa cutarwa gara ma mutum bai zo masallacin ba gara ka yi zamanka a gida don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na kirki shine wanda musulmi suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa to kaga in ka zo kana faɗa mutum ya cutu daga abin da kake faɗa bai tsira daga sharrin harshen ka ba saboda haka musuluncin ma ka rasa ballantana imani saboda haka mutum sai a kula da wannan wannan kuma yace Allah ya kara wa malam lafiya amin mata za su iya bin sallar jana'iza ya halatta eh mata za su iya bin sallar jana'iza ya halatta su bi sallar jana'iza kamar maza domin aisha radiyallahu anha ta yi ta kirawo ta sa an shigo mata da gawar sa'ad ibn abi waqqas cikin masallaci ta fito ta yi masa sallah bayan an yi masa sallar janaza aka yi mata inkari ta ce mutane da sauran mantuwa saurin mantuwa suke ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga ibnayil bayda a cikin masallaci sahal da suhaib ibnayil bayda ta ce a cikin masallaci ya musu sallah saboda haka a ciki wannan ta yi musu su baki inkarin yin sallar ba inkarin da suka yi mata an shigo da shi cikin masallaci amma ta ga cewar aisha ta kira shi ta sa a zo da shi ta yi masa sallah wani ya nuna wannan asali cewar mata suna yin sallar jana'iza kuma ai jinsin addu'a ce kamar yadda musulmi kamar yadda maza za su yi ma dan uwansu mamaci addu'a haka mata ma za su na'am Ah, wannan shi ma yi addu'a Allah ya ƙara malam lafiya amin ya ce tambaya ta shari'a ta tilasta mana idan mutum ya saki matarsa sai ya ba ta wata kyauta gwargwadon ƙarfinsa ko ko babu ba dole ba ne malamai sun yi saɓani a kan wannan kyauta jumhurin malamai sun ce dole ne a ah, waɗansu malamai kuma suka ce mustahabbi ne kamar yadda yake mashurin mazhabar malik amma riwaya ma a mazhabar malik ta nuna kan cewa wajibi ne walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin haqqan 'ala al ta farkon ita ce haqqan 'ala eh, al ah, ga waɗanda aka saka mata mata'un bil ma'ruf akwai wato kyauta ta jiyarwa daɗi da hanyi da abun da yake sananne karɓaɓɓe a cikin sari'a abinda al'ada ta tabbaci da shi cewa kyautayi ne haƙƙan an wajabta shi haƙƙi alal muttaqin akan masu tsoron Allah ibnu juzai yace to ai haƙƙin kowa ne yi tsoron Allah saboda haka tunda an ce haƙƙi ne akan masu tsoron Allah to shi ko tsoron Allah akal tsoron Allah shine wanda ya bar abin da aka hana ya abin da aka ce saboda haka wani ya nuna kan cewa wajibi ne kuma wannan shine matabar Imam Ahmad kuma shine zaɓin ibnu Juzai daga cikin malaman Malikiya kuma ayyukan sahabbai ya nuna wannan ko musamman yanzu a cikin irin halin da ake barin mata bayan an yi saki wannan yana daga cikin abin da wato shugaban musulmi zai iya yin ishtihadi kun san shi idan aka samu ko da ƙauli ne da ifi idan shugaban musulmi ya ɗauke shi ya ce ya mayar da shi ƙa'ida ya mayar da shi doka to ya zama to dole a bi shi a ne ake cewa hukumul hakim yarfa'ul ulkhila idan shugaba ya hukunci ya zaɓi magana to duk saɓani ta ƙare babu zancen ƙaulani talatatu akwal shikenan magana ta yanke to da haka za a iya yin wannan don alizumta ma mutane saboda duba da halin da mata suke shiga an sake su yanzu ka ga irin mutumin da mutumin da zai zo muna jin abin mun je abin a fadar mai martaba sarki ka ji mace ta zo ta ce ta zauna tare da mijinta shekara ashirin da uku ta haifa masa ‘ya'ya goma sha uku wai ya zo ya ce sai ta fita daga gidan ya yi sabon zai je zai ƙara sabon aure ya sake ta saki uku ina za ta je ta kai wa'annan ‘ya'ya wai sai ta fita daga gidan ya sake ta shi kenan ba wani abu da zai baka wataƙila tana da ikon ta ji ta karatu ta fasa don ta kula da ‘ya'yansa ko ma ta yi karatun tana da ikon ta fita rinka aiki ba ta so ta rinka bar masa ƴaƴansa a hannun mai aiki ta tsaya ita za ta yi musu tarbiyya ta shirya su tafi makaranta suna dawowa su samu abinci ta shirya su tafi islamiyya suna dawowa ta shirya su su yi bacci ta tsaya a kansu don ƴaƴansa su samu kyakkyawan tarbiyya ta haƙura ba wai ba za ta iya aikin ba ne da ta yi da ta ga dama ita ma sai in ya tsallake ta ita ma ta tsallake ta tafi neman aiki ta tafi aiki in ta sa masa sharar ita ce ai tana neman kuɗi ba ba a hana kasuwanci ba ya ba ta wannan eh, eh, in ya yadda a haka ta je ta yi to shi kenan za ta samu duniyarta amma ta haƙura da wannan sannan daga baya lokacin da ya zama tokan cewa ba wanda zai yi sha'awarta ba wanda zai ɗauki nauyinta ‘ya'yanta ba su kawo ƙarfin da za su ɗauki nauyinta ba sannan ya tsallake ya kore ta ya je ya kawo wata sabuwar matan ita ma ya sake ninka mata irin wannan sharrin da ya ma waccan saboda haka wannan shi yasa shari'a hikimar shari'a ce ta ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf yanzu akwai kasashe yanzu kamar a kasar a kasar a kasar Syria idan ka saki mace haƙƙin ciyar da ita na shekara uku sai ka ajiye shi a kotu shine mata'un bil ma'ruf Jordan suka dauki shekara biyu misr a ai Jordan shekara daya misr shekara biyu Syria ka shekara uku suka dauka sai ka aje wannan kudin dole za a ce in ka yi ba sai a kai ka kurkuku ko kuma ka dawo da ita ka ce ka fasa saki ku zauna lafiya lokaci ya kure saura na mara nura a sallar jana'iza na mata za su bi liman idan ba sa ji sai su koyi da sahu da yake gabansu tunda eh mene o oh, shekara ɗaya shekara biyu shekara uku mu a yadda ma kan cewa dole ne hmm, mu abinda muka ce a cikin kundin doka da muke ƙoƙarin yi a wanda a mai martaba sarki sarkin Kano Allah ya kara masa imani da lafiya yake jagorantar a yi shine kan cewar abin ya koma ya zuwa ga ishihadin alƙali alƙali wajen yankewa zai yi la'akari da halin mijin na samu zai yi la'akari da halin macen da take ciki da irin abinda zai rage mata raɗaɗin wannan sakin da da zai killata ta ya tsare mata mutuncinta da bukatarta har zuwa lokaci da bisa al'ada za a ce to wannan kuma watakila in ma aure ne lokaci yayi da za ta iya samun damar ta aure an mayar da shi ga ishtihadin alƙali amma sauran kasashe su sun ɗauki wa'annan dokoki kamar yadda na gaya muku in mace ce ta nemi saki idan hulu'i ne a hulu'i babu mata ita wannan kyauta ba a yin ta idan sakin mut'a ne idan sakin hulu'i ne sakin da mace ta nema ta ba da kuɗi aka sake ta mm, haka zalika idan aka yi sakin yayin da ya zamanto cewar sakin saboda nushuzinta ne rashin biyayya ne nata da take yi har ya kai ya zuwa ga alkali ya raba auren Eh, shi ma irin wannan ai akwai togaciya ba kowace ba ne eh, da dake ko mata ne a maza ne duk anan wajen ko to mata ma suna da nasu za su faɗi irin nasu su ma <laughs> sannan tambaya ta ƙarshe a wajen aikinmu akwai tsarin shugabanni guda biyu na farko director da kuma na biyu accountant masu binciken kuɗi sun zo sun bankaɗo badakalar miliyan shida kuma accountant shine wanda ke da hannu dumu-dumu director ba ta sani ba amma yanzu yana kokarin juyar da laifin zuwa director malam mu kuma muna karkashinsa to me ya kamata mu yi domin kubutar da wannan bayawar Allah da kuma mu ma kanmu Allah ya saka da alkhairi eh abinda za ku yi shine kada ku koye shahada wala taktumu shahada kada ka ɓoye kada ku ɓoye shaida in kuna da ilimi da masaniya akan wannan wajibi ne ku sanar musamman in ya rataya in ya rataya da haƙƙin wani bawan Allah kamar ita wannan director za a cuce ta kuma ya rataya da haƙƙin da haƙƙin tsare dukiya domin kamar yadda ya zo a hadisin Jabir al-majalisu bil amana majalisai wato tattaunawa da aka yi sirri ne bai kamata a yada ba wato bai kamata a tona asiri ba sai a hali uku idan an yi tattauna an yi shiri domin a kashe rai ba da haƙƙi ba ko a keta alfarmar mace wato a yi fyaɗe a keta alfarmar mace ba da haƙƙi ba ko kuma a ci dukiya ba da haƙƙi ba ba ganin cin dukiya ne ba da haƙƙi ba saboda haka ko ma abu ne da aka yi ba za ku ce ai sai da ya rantsar da mu ya ce kada mu faɗa ba to nan wajen sai ku faɗa daidai a sai ku faɗa ku ɗauki mataki da zai zama to kun tsare haƙƙin wani sannan kun tsare dukiyar al'umma wannan wajibi ne akan na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا وما كنت متخذ المضلين عبدا نعم الله يتشوى إذ قلنا للملائكة كأنبتا مسلم ya rasulallah yayin da muka ce ma mala'iku usjudu li adama ku yi sujada ga adam shine annabi adam uban uban bani adam baki ɗaya uban mutane halittar farko na Allah fasajadu sai suka yi sujada illa iblisa sai iblis shi bai yi sujada ba kana minal jinni ya kasance daga cikin aljanu wanda yake an gina an gina halittarsu akan wato barna wato yana daga cikin jinsu saboda shi ne uban aljanu fafa saka an amri rabbi sai ya fita daga umarnin ubangijinsa daga da'ar ubangijinsa ma'ana da ƙin yin sujada da Allah ya umarce shi A fatattafi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu to yanzu za ku riƙe shi da shi da zurriyarsa sune wato 'ya'yan iblis da mabiyansa auliya'a za ku rike su zamanto makusanta masoya majibinta lamari eh, wanda za ku rinka biyayya a gare su min duni ba ni ba in ji Allah wa hum lakum adu alhali ku su magauta ne a gare ku wato makiya ne a gare ku ba son ku suke ba Bi bi'sa na badala shi iblis wato wannan musaya ya mugusta ga azzalimai wato tur da wannan musaya ya zamanto maimakon su jibinci Allah wanda ya karrama su ya karrama ubansu da karrama ubansu da yayi sai suka jibinci wanda yake shine makiyin su mabayyaniyar adawa a gare su mauki'in wannan aya mai girma bayan ayoyin da suka zo wato talawuni ne a wajen wa'azi bayan Allah madaukakin sarki yayi wa'azi da buga misali shine misalin mai alfahari da duniya da yin fariya da rashin imani saboda Allah ya ba shi duniya ya kawo misalin ma'abuta wato waɗannan mutane guda biyu da wanda aka sama wato gonaki da kuma wanda yake bashi da shi sannan kuma ya kawo misalin duniya da nuna kan cewar duniya rudi ce da kan cewa kada mutum ya rudu da ita domin tana bayyana ka ganta da ni'ima amma da cikin gaggawa za ka wayi gari ka ganta ta ƙare saboda haka kada a ruɗu da duniya to musamman ma kuma idan duniyar ta ƙare ba wai in duniyar ta ƙare shi kenan ba lahira za a koma aka kawo mana wato sura kamar kai ka ce fim ake yi na tashin alkiyama na yadda lahirar za ta kasance to bayan wannan kuma sai kuma aka sake mayar da mu da wani launi na wa'azi shine a sanar da mu abu wanda yake a cikin hakikanin halitta shine iblis iblis hakika ne shaidan hakika ne shine jagoran baka kuma sai aka sanar da mu wannan ta gaya mana abin da yake ba yadda za a yi mu sani shine dalilin adawarsa dalilin adawar iblis ga dan adam shine karrama ɗan adam da Allah madaukakin sarki yayi Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da mu wannan wato ya sanar da mu cewa Allah ya ce ma mala'iku su yi sujada ga annabi Adam wanda a cikin wannan ya nuna karama da Allah ya bama annabi Adam kaga da Iblis ya fahimta kenan kamar yadda ya zo a cikin suratul Isra Allah ya ambata mana cewa ya ce ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya yanzu kaga wannan wanda ka fifita shi ka darajta shi sama da ni to kaga ya nuna cewa kenan duk waɗanda suka yi sujadar Allah ya ta annaba Adam a kansu Wani ita ce yana daga cikin dalilin da malamai suke nuna cewa annaba Adam da annabawa da manzanni sama suke da mala'iku saboda wannan Allah ya tabbatar da wannan cewar Allah ya karrama ɗan annaba Adam kan waɗanda aka ce su masa sujada to suka yi sujada ga baki ɗaya sai Iblis Iblis yana cikin aljanu kana minal jin yana daga cikin yana daga aljanu to wannan ya nuna cewa shi iblis ba mala'ika bane an ce yayi sujada tare da mala'iku saboda karramawa a gare shi Sheikh islam Ibn Taymiyyah yace yana cikin mala'iku a sura domin yana aiki irin aikin da mala'iku suke yi da Allah ya bama mala'ika kowane mala'ika akwai aikin da Allah ya sanya shi a ciki amma asalinsa ba daga asali ɗaya suke daga mala'iku ba domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su mala'iku asalinsu haske ne hulikatil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku daga haske wa hulikal janu min narin masmum an halici aljanu kuma daga wuta harshen wuta wa hulikal insanu min insanu zukira lakum an halicci mutum kuma daga abin da aka ambata muku shine min salsalin min tsi a daga yumbu wanda yake kwababbe to kaga sai aka ce shi su aljanu daga wuta aka halicce su kuma haka ma Allah ya ce iblis ya ce halaqtani min nari ka halicce ni daga wuta kaga ya nuna cewa kenan asalinsa ba ɗaya yake da na mala'iku ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su mala'iku daga haske ne haske daban yake da wuta haske daban yake da wuta saboda wuta tsayish ce wato ba ta da tabbaci kuma tana barna shi ya sa yake asalin halittar aljani barna asalin halittar shaidan barna bai san yi gyara ba bai san alheri ba to shine Allah ya ce shi iblis ya kasance daga cikin aljanu wannan nassi ne akan cewar shi ne shi aljani ne ba mala'ika ba amma ya yi sujada tare da mala'iku saboda umarnin Allah ya haɗa hadda shi dukkan mala'iku suka yi sujada sai iblis ma'ana banda iblis ba wai a cikin mala'ikun iblis ya ware a cikin mala'iku ba shi ba mala'ika ba ne shi ne abinda larabawa suke ce al almun kafe wato sai dukkanin mala'iku suka yi sujada banda iblis ba sai iblis ba idan karka ɗauka cewa iblis yana cikin mala'iku banda iblis a cikin wanda aka ce su yi sujadar shi bai yi sujada ba a cikin wanda aka ce su yi sujadar duk mala'iku sun yi to amma a cikin wanda aka ce su yi sujadar akwai iblis shi bai yi ba to shi ban banda iblis a cikinsu shi shi shine uban aljanu wannan ya tabbatar da cewar iblis shine abuljan shi shine uban aljanu shi yasa Allah ya ce to yanzu za ku rike shi da shi da zurriyarsa ‘ya'yansa da mabiyansa yaya shaidan yake zurriya ya yake tanasuli Allahu a'ala akwai riwayoyi da suka zo amma dukkaninsu kamar yadda ibn kathir ya ce isra'iliyat ne waɗansu su ma kana jin su kasan kan cewa waɗannan ba su dace da alkur'ani da sunna ba saboda haka abinda Alƙur'ani ya yi shiru sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi shiru ba ta yi bayani ba za mu tabbatar da abin da suka tabbatar ba kuma za mu tsaya a inda suka ajiye mu ta yaya suke zuriya Allah ta'ala a'ala. tare da cewa mun san cewa mala'iku su ba sa zuriya amma shaidanu wannan ya tabbatar mana da cewa yana da zuriya ma'ana suna yin zurriya. to Allah ya ce yanzu kwa rike shi da shi da zuriyarsa su zamanto waliyai wato majibinta masoya makusanta min duni ba ni ba in ji Allah wato ku zaɓi shaidan ku bar Allah a matsayin wanda yake za ku jibince shi wa hum lakum adu alhali ku su makiyanku ne to ka duba ka gani Allah shi ne ya jarrasta asalinku annabi Adam ya fifita shi akan Iblis Iblis ya ƙi shi ya yi gaba da shi ya ce sai ya halakar da shi ya halakar da zurriyarsa wai sai ga zurriyar maimakon shi Allah da ya fifita ubanku ku je ku riƙe shi ƙanƙan sai kuka mayar da shi shi ne ba abin jibinta ba shi ne za ku yi matawaye ku jibinci iblis tun shi iblis makiyin Allah ne to yanzu wannan ya yi kenan akwai hankali a ciki kai ne kana mahaifinka kasancewar yana da makiyi wanda baya saurarawa akan kiyayyarsa kuma kiyayyar da ɗaɗɗiya ce tun kakannin kakanni ya gaje ta daga ubansa daga kakansa daga tattaba kunnansa ko bai dena ba sai wani ya ya ce ya zo ya gaya maka duk wannan cewa wannan fa kaga adawarsa da kai da yake maka kar ka dauka yanzu ce kaga mutum yana ta cin dunduniyarka yana ce maka kiyayya sai wani ya zo ya bayyana maka cewa wannan fa adawarsa da kai da daddiya ce ba tun yau ba ya kuma baka labarin abin da ya faru da asalin adawa tun iyaye da kakanni amma kuma ka san ba ƙarya yake ba amma sai ka wayi gari babu wanda kake aminci da shi sai shi wannan maki naka shi ko wannan wanda ya maka nasiha ya zo ya gaya maka ka raba gari da shi ba kai ba shi to wannan ba za a ce masa bi'sa na badala ba tur da musaya ga azzalimai wato in banda azzalimi wanda ya cuci kansa ba wanda zai wannan duk wanda duk wanda ya riki wato shaiɗan ya zamanto waliyinsa ba Allah ba to wannan ya tabe ومن يتخذ الشيطان وليا من دون da fassirar خسر خسرانا mubina duk wanda ya riki shaiɗan ya zamanto makusanci majibinci ba Allah ba wannan ya tabe tabewa bayyananna dan shaiɗan ba uwar goyo ne, hmm. ba zai ƙyale ka ba hatta akan wato ba ma kawai akan bin Allah ba akan maslahar ka ta duniya ma ba so yake ba maslahar ta kamata duniya ba so yake ba sai ya yi abin da yake zai raba ka da ita kushe sa Allah ya ce bi isa na badala tir da musaya ga azzalumai wato shi iblis Allah ya ce ma ashatuhum khalqas samawati wal ard ban shaidar da su halittar sammai da ƙasa ba wato su iblis da zurriyarsa da mabiyansa ban shaidar da su halittar sammai da ƙasa ba wala halka anfusihim wala halitta kansu ai bi ma'ana bas ban halarto da su ba lokacin da zan halicci sama da ƙasa na ce to yaya za a yi ku zo ku gani don a yi shawara ko kuma ku zo ku shaida don ku gaya wa mutane cewa ni ne na yi wala halka an fusuhin wala halitta kansu ko akwai wanda yake nan lokacin da aka halicce shi ya ce ma Allah ga yadda nake so a yi ni wa yake nan lokacin da Allah ya yi halittar wani ma halittar ɗanka ma kana nan lokacin da Allah ya yi Allah ya rufe shi a cikin ciki baka sani ba to shine Allah ya ce ban halarto su ba ban sanya su sun halarto ba lokacin halittar samai da ƙasa wala lokacin halittar kawo kansu Allah ya ce wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda ni ba mai rukun wato masu batarwa bane masu wato waɗanda suke batattu masu batarwa ni ba masu rukun su bane a matsayin mataimaka in ma ne a ƙaddara abin ƙaddarawa. Allah yana wato Allah ya zaɓi ya ce zai ɗauki mataimaka shi ya zaɓar makansa cewa zai ɗauki mataimaka to Allah ya rasa wanda zai ɗauka mataimaka sai waɗanda suke batarwa shi ko Allah shi mai shiryarwa ya zuwa ga tafarki madaidaici domin shaidanu ba a su ɓatarwa ba sa shirya ba su wato in kaga gaskiya su koyaushe bauɗe mata suke haka su Allah ya yi su barna ita ce a gabansu shi ya sa manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam sa Abu Huraira ya nuna masa abin mamaki da ya sadaka ka wa huwa zo. iblis shaidan ya yi maka gaskiya amma shi babban makarici bai san yi gaskiya ba gaskiya ba ɗabi'arsa bace ba a halittarsa ba wani abu ne ya ya yi gaskiyar ba saboda ya ji an ce za a kai shi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya san ba ta inda zai kubuta sai ya yi gaskiya ba dan yana son gaskiya ba amma shaidan a cikin halittar kamar da Allah ya sufanta su mubillina masu batarwa ba yadda za a yi Allah wanda yake ya ce inna rabbi ala siratin mustaqim ubangiji na a kan hanya madaidaiciya take miƙaƙiya Allah yana umarni ne da dukkan kyakkyawa inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha kuma ya zamanto cewar a cikin al'amarinsa Allah ya nemi taimako da waɗanda suke wato masu batarwa makiya gaskiya masu son bata Allah ba mai yin hawan nan bane wannan wato a dan ya nuna cewar Allah madaukakin sarki ya bayyana cewar su shaidanu da 'yan kanzagin su daga cikin bokaye da masu da'awar kusanci da su su wato ba su da wani abu na rabo a cikin tarayya da Allah domin ba su halarci Allah ba lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta ballantana a ce sun yi tarayya yau da ma a ce suna nan a ce ai ka gani lokacin da muka yi halitta shi faɗan kallo ne to kallon ma bai yi ba ballantana ya je ya ba da labarin cewa an yi a idansa saboda haka kuma wannan abu ne wanda yake mushahar ko kowa zuwa ya samu sama da ƙasa tashi yayi sama da ƙasa babu wani wanda zai ce yana nan ya ga lokacin da aka yi sama da ƙasa tashi yayi to wannan dalili ne mai isa matuka, na nuna kan cewar Allah da yi tarayya da kowa ba saboda haka ta yaya za ku ɗauke su su zamanto daidai da Allah abu hayyan a cikin tafsirinsa ya ce wannan ayar hujja ce akan nuna tasirin masu ilimin taurari da masu itikadin tasirin taurari akan abin da yake gudana a bayan ƙasa da masu ilimin falaki da sauran waɗanda suke da'awar cewar akwai tasiri ga wani abu ba Allah ba kun san su masu ilimin taurari wanda yake kaso su tana nan ta kusan zuwa daga an yi sallah an fara an sa tarihin primary shikenan za a ga kaso su ta zo primary election ba eh, saboda 'yan siyasa su ne suka fi kowa wato a komawa su ne suka fi kowa zamantowa wato masu kasuwanci masu wato masu harkarsu su ne suke kai musu kasuwa ya ce babu wannan nuni ne ga cewa babu basu da tasiri itikadin tasiri gare su wato tamkar wannan ne wato suna nan ne lokacin da Allah ya halitta balanta a ce suna da tarayya to waɗansu suna ganin kan cewar tun da wannan abin yana yi idan dai aka buga maka aka ce ga randa wato ga tauraron ka lokacin da zai fada burji kaza saboda haka in dai kai wannan abin dole sai ka samu sa'a dole sai ka samu nasara saboda haka kada ka fito kada ka ce za ka yi takara sai ranar kaza ran da tauraron ka ya shiga waje kaza in kai wannan dole sai ka ci ba Allah bane ba wani abu ne dole ne saboda wai tasirin tafiyar taurari tafiyar falaki duk wanda ya itikadi da wannan ya yadda da wannan ya kafurta babu tasiri ga wani sai Allah daga cikin jinsin irin wannan wanda ya shigo ta fuskar bid'a wanda zai iya cima kaiwa ya zuwa ga shirka shine tasirin haruffa kaji an baka wani zikiri a ce amma ga adadinsa idan kai wannan adadin bukata ta biya in baka wannan adadi ba kuma babu bukata kaga ba wai zikirin bane ba Allah bane ba tawassuli da zikirin bane zuwa ga Allah tasirin adadin ne to shi ku adadi in ba wanda yazo wanda yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki da shi adadin bakwai ya zo a munasaba da dama wajen neman waraka da adadin goma da adadin ɗari duk sun zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan adadi dan tabarruki ne ba don itikadin tasirin wannan adadin ba to wannan babu komai wato in ka bi na annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ne amma in ka bi na wani adadi kace da shi zaka tabarruki to wannan bid'a ne amma in kai itikadin cewar wannan adadin shine da tasiri da kansa to wannan zai kai kai zuwa ga shirka kuma asalin wannan tasirin asalin wannan lissafin adadin fa malaman mu na musulunci sun bayyana mana cewa abu ne wanda ya zo daga addinin yahudawa da suka ba mu kowane harafi adadi saboda haka za a ce maka idan kai za a ce maka ita ya latifu adadin ta 129 idan kai 129 sau 129 to adadin ta kenan na ko a ce na dandamu na ko menene wanda in kai wannan shikenan bukata ta biya wato kenan tasirin ga adadin ne ba ga sunan Allah ba ba ga yin Allah ba to wannan mummunan aƙida ne da yalle ya kamata mu guje shi kuma yana shigo mana a cikin abin da ake ganin wai ana zuwa ana samun sirri bayan kuma ba wani sirri ba ne in baka hankali ba za a ɗora ka a hanya da za ta iya kai kai zuwa a raba ka da Allah shi addu'a shi Allah maɗaukakin sarki roƙonsa ake ragaban wa ba da kwaɗayi da tsoro in ya so ya karɓa in ya so kuma ya yi in ya so kuma ya hana ka babu mai tilasta masa babu wani adadi da zai tilasta ma Allah in ka ce adadin ne zai yi ka ce akwai wanda zai tilasta ma Allah kenan babu babu abin da Allah yake yi in wani abu ya faru sai abinda shi ya faɗa ya ce ya rubuta shi in Allah da manzansa suka ce in wannan abu ya faru Allah zai yi kaza to sai mu yadda amma a ce wani ya ce wai shi ya gano wani sirri ya gano wani sirri wanda idan aka haɗa shi ko idan aka yi wani hakimi aka sanya wani adadi a cikin wannan hatimin to abu kaza zai faru to duk yana daga cikin wannan to Abu Hayyan ya riko ya likalto daga wanda daga cikin malaman sa na tafsiri yace wannan ayar asali ce akan rusa wannan ma ashatuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidal mudillina aduda na'am eh to ya yi in ta babin ikthar ne amma shi kansa ƙayyadewa da adadin bida'a ne in ba adadi ne da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka ƙayyade da adadi wanda yake ba za ka saba masa ba sai dai in za ka ɗauke shi ta babin nazar ta babin nazar babin bakance cewar ka ta ma kanka za ka rinka yin wannan eh wannan ya halatta kamar imamu ahmad ya lizumta ma kansa kullum sai ya yi sallar nafila raka'a 300 eh, wannan adadi ne da lizumta ma kansa nazar ne Eh. to shi ma kuma da ya zama cewar ya kai lokacin da mihina ta same shi ba zai iya bayarin karaka a 150 eh. wannan nazar ne idan mutum ya ɗauke shi ta babin nazar na'am يوم يقول نعدوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واتبعوها ولم يجدوا عنها مصرفا الله يتي ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم كأنبتا أرانر da Allah zai ce musu na zai ce musu wato sune ne mushrikai waɗanda suka riki shaidanu su zamanto waliyai ba Allah ba na du shuraka'i ku kirawo ababen tarayyar tawa alladhina za'amtum waɗanda suke kuke riyawa cewa su ababen tarayya ne a gare ni kuma su masu yin ceto ne a gare ku fada'auhum sai suka kira su wato domin su kawo musu taimako falam yastajibu lahum sai basu amsa musu ba wato basu taimake su ba bal sai ma suka barranta daga gare su waja'alna bainahum mawbiqa muka sanya halaka wato ramin halaka shine a tsakanin su mawbiqa ai wato a makanul wubu shine alwubu ne halaka wato wurin halaka muka sanya a tsakaninsu tsakaninsu da gumakan waɗannan Allah maɗaukakin sarki don ya nuna cewar wato waɗanda suka ɗauke su a matsayin majibinta mataimaka har suka danganta su ya zuwa ga matsayi irin na Allah suka tara su da Allah da bauta to ranar alkiyama yayin da suke suka fi komai bukatuwa ya zuwa ga taimako za su nemi taimakonsu kamar yadda anan duniya suke neman taimakonsu in suka nemi taimakonsu ba za su amsa musu ba wato za su kira su ah, nadu Allah zai ce musu ku kira su su zo domin annida ba kawai ku kira su ba a'a ku kira su su zo domin su taimake ku to za su kira su za su kira gumakan nasu za su kirawo shaidanin da suka zamanto su ne suka sa su akan wannan hanyar wanda suka rike su a matsayin ababen giji a matsayin majibinta amma ba za su amsa musu ba kuma sai Allah ya sanya ramin halaka a tsakaninsu ramin halaka an ce al almaubik dinnan shine wato asalin ma'anarsa rami ƙato wanda yake na halaka waɗansu sun fassara da cewa wadi ne a cikin jahannam to amma wannan ya nuna ba a cikin jahannama ne za su neme su to amma zahirin wannan ayar a mahshar ne a wajen lokacin da aka tashi lokacin da aka tara al'umma lokacin da aka yi taro na tashin alkiyama kowanne mutane za a ce su kirawo ubangijinsu da suke bauta masa to su idan suka kirawo nasu domin su zo su taimaka musu falam yastajibu lahum ba za su amsa musu ba sai shine sai a sa sai su ga tsakaninsu da su katar rami ne wanda yake tsakanin su halaka ne idan su za su kutsa ciki sai dai su kutsa cikin halaka wara al-mujrimuna a wannan lokaci wato mushrikai sune masu yi ma Allah laifi al-mujrim shine mai laifi to babu laifin da ya fi girma da ake ma Allah da shi irin laifin shirka yace mushrikai suka ga wuta wato daga waje wanda yake daga nesa wa <clears throat> idan suka ganta sami'u laha idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira idan suka ganta daga waje wanda yake manisanci sai su jita wato tana gurnani irin na fushi da kuma numfar fashi irin na wanda ya fushi saboda tana fushi da fushin Allah an umarce ta da cewar ita wurin fushin Allah ne saboda haka daga nesa haka za su rinka jin gurnanin fushinta da nishin fushinta fa zannu annahum muwaqi'uha suka tabbatar suka yaƙi ne cewa su masu afkawa ne a cikinta saboda tsananin tsoron da suke ji ganin ta ma tashin hankali ne ballantana su kusance ta daga nesa fa walam yajidu anha masrifa ba su samu wani makani wani wuri wanda yake zai zamanto wurin komawa wurin fakewa wurin da za su koma su tsira daga gare ta ba ba wurin gudu daga gare ta jiya mun ambata ran da Allah zai tashi jama'a ran da Allah zai tashe mu ƙasa ce fashin fudadda babu tudu babu kwari ba kututturan da zaka je ka buya ba gini ba dutse ba bishiya ba inda zaka je ka buya fili ne fitar kawai to a cikin wannan halin za a mutum zai ga jahannama Allah ya ce walam yajidu anha masrifa ba samu wani waje wanda yake za su kauce su ce za su je su fake a nan wajen ba daga wutar jahannama Allah ya kiyashe mu ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الله يقول ولقد صرفنا تو حقيقة mun bayyana da nau'i daban-daban na bayani fi hadal qur'ani a cikin wannan alqur'ani linnasi ga mutane min kulli mathal daga dukkan jinsin misalai waɗanda suke bukata zuwa gare shi domin su ga gaskiya su imani wannan kirari ne Allah yake ma alqur'ani kuma gaskiya ce yake faɗa da alqur'ani yanzu ka duba ka gani irin daga inda Allah madaukakin sarki yace qul aminu bihi aw la tu'minu tun daga nan fa duk kira da nau'i daban-daban na shiga cikin zuciyar ɗan adam da zai sa ɗan adam ya faɗaka ɗan adam ya hankalta ɗan adam ya tsorata ɗan adam ya zamanto ya shiga taitayinsa ya karɓi kasheji duk saboda maslahar ɗan adam linnasi saboda mutane amma bayan wannan misalin Allah ke ce wa kana a insanu shai shay'in jadala amma mutum ya kasance shine mafi shine yafi komai jidali shine yafi komai jayayya dan adam haka ɗabi'arsa take alqur'ani ya bayyana ɗabi'an dan adam wa khuliqal insanu da'ifa wa kana al insanu qatura khuliqal eh, eh, eh, khuliqal insanu khalu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu al khairu manu'a hmm. alqur'ani shine yake bayyana dan ɗabi'ar dan adam wa kana al insanu akthara shay'in jadala mutum shine yafi komai wato jidali yafi komai jayayya haka ɗabi'a ɗan adam yake so yake yi rinjaye ko da hujja ko da gamsarwa ko da ƙarya shi dai ya zamanto ya yi rinjaye ya yi jayayya ya yi rinjaye shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana za'imun bi baitin fi rabbil janna liman taraka almira'a wa huwa muhiq ni mai yin lamuni ne ga gida a gefen aljanna ga wanda ya bar musu da jayayya alhali yana da gaskiya yana da gaskiya ya ƙi musu domin ya fi ƙarfin ɗabi'arsa ta ɗan adam ko mummuna ce domin ita jayayya ita jayayya idan ka yi ta da daidai to a bar yabo ce in kuma ka yi ta da ƙarya ko kuma don kawai kana so ka zamanto kai ne a sama to a bar zargi ce yanzu kaga jayayyar annabi ibrahim ai kaga allah ya yabe shi falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u wa ja'at al-bushra yujadiluna fi qaumi lut sai Allah ya ce inna ibrahima la halimun awahun muni bayan zazani ya bar annabi ibrahim kuma bishara ta zo masa sai gashi yana musu da mu yana jayayya da mala'ikunmu akan al'amar akan al'amarin annabulo inna fi haluta ya za ku halakar da wannan alƙarya akwai lutu a cikin ta fa haka yazo yana jayayya amma da yake jayayya ce da yake bisa rahama sai Allah ya yabe shi ce inna ibrahima halimun awahun muni. inda abin zargi ne Allah ba zai yabe a namu. to irin wannan mujadalar ita ce wadda Allah madaukakin sarki yake yabo a kanta wajadilhum billati hiya ahsan hmm? wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kaga Allah yayi umarni da ita mujadala wadda tafi kyau amma in ba ita ba jayayya ba a santa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan wato alƙawarin alkhairi ga wanda ya bar musu ko da a kan gaskiya yake wa ana za'i wa bi baitin fi wasati aljanna liman taraka alkadhib wa in kana maziha kuma da gida a tsakiyar aljanna ga wanda ya bar ƙarya ko da kakaci ne ko ta fuskar wasa ne zai yi ba'a dan a sha dariya sai ka shirya ƙarya ka rera ta irin waɗanda suke yi har ake biyan su don wannan wal iyazu billahi a ce sana'ar mutum kenan ƙarya don mutane su dariya a baka kuɗi ta haka kake neman duniya Allah ya kiyashe mu wa bi baitin fi a'la aljanna liman hassana khuluquhu da gida kuma a kokolin aljanna ga wanda ya kyautata dabi'arsa to a cikin wannan shi abinda ake abinda aka ishara ba wani abu wato Allah ya kawo dukkan misali a cikin alkur'ani amma mutum wato ya fi komai jayayya saboda haka ba abinda yake hana shi gaskiya illa jayayya da jayayya bil batil ita jayayyan mutum kamar yadda ibnu ashur nuna iri uku ce yayi jayayya da gaskiya yayi jayayya dan ya gamsar da koyaya dan dai ya gamsar a yadda cewa shine akan daidai da kuma yayi jayayya da ƙarya ya san ƙarya yake yi amma ya ta jayayya kun san akwai irin wannan tun ya san ƙarya yake yi amma musu zai yi to wannan shine halin kafirai kuma shine abin zargi yana daga cikin jayayyar mutum bil batil wanda ɗabi'ar sa ne jayayya da kaddara sai haka Allah ya kaddaro mu hmm? in an ce kai imani sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna mushrikai za su ce da Allah ya so da ba mu shirka ba ita ce irin wannan jayayya mutum ya kafa hujja da kaddara ba a kafa hujja da kaddara kafin mutum ya abu kaddara ba a yawayenta sai abin ya afku in abin ya afku sai ka ce to haka Allah ya haka Allah ya kaddaro amma abu bai faru ba ka san abin da Allah ya kaddara balantana ka ce da Allah ya so da ban yi ba ko da Allah ya so da nayi ba ka san abin da Allah ya kaddara ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka maimaita wannan kalmar da wataran yaje da daddare kamar yadda yazo a cikin sahihain ya shiga gidansu sayyidina Ali da na Fatima kun san makwabta ne gidajen a hada suke yanzu cikin shingen nan da aka yi na shabbaki daga gefen arewa daga gefen gabas daga gefen arewa maso gabas a nan gidan sayyidina ali yake ɗakinsa da shi da fatima so raka da daddare da ya tashi sallar qiyamul layl sai ya shiga ya tashe su sai ya ce musu yaya ba ku tashi ba sai sayyidina ali ya ce ya rasulullah ai rayukan mu a hannun Allah suke in Allah ya so mu tashi sai ya tashe mu lokacin da Allah ya so sai ya tashe mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita sai sai na ce sai na ji shi yana dukan cinyar sai na cewa wa kana al insanu akthara shay'in jadala wato a ko me dai mutum sai yayi ya nuna cewa yana da hujja ɗabi'ar ɗan adam ce haka Allah ya yi mutum to sai dai wannan jidalin da yake yana cikin asalin ɗabi'arsa to kamar yadda shi jadilhum billati hi ahsan jidali mafi kyau shine jidali dan neman gaskiya kamar yadda imamu shafi'i ya ce ya ce ban taɓa jayayya da wani malami ba ko wani akan wata matsala ta ilimi face sai na so a ce Allah ya bayyana min gaskiya a bakinsa in gane cewa ni ne kan kuskure Allah ya sa in gane a bakinsa wato imamu shafi'i haɗari ne wajen kaifin basira da wuya a kada shi to saboda ganin kada ya zamanto gurur ya same shi ya zamanto wannan kullum a ce shine a sama shine a daidai ya zamanto ya zame ta nan ya ce wallahi in ne musu da mutum sai na yi burin Allah ya bayyana gaskiya a wajensa in gane ni ne akan kuskure in bishi. shi to sai da ta kai fa Imam Shafi'i da ya je Misra almajiran Malik addu'a suka rinka yi Allah ya ɗauki ransa saboda mazhaban Malik za ta tafi dan duk magana ta Malik inda ya saba ma Malik sai ya kan cewa hujjarsa ta fi karfi sai ya zamanto hatta almajiran Malik din suna dawowa suna bin sa hadari ne to amma kaga maimakon ya zamanto cewar akhadhatul izzatu bil ithm ya samu ya soma fariya kaji addu'arsa kaga masana Allah yace ban taba jayayya da wani ba sai na ce Allah ka bayyana gaskiya a bakin sa in gane in dawo ya zuwa ga kaulin sa barnawa saboda haka makusudin ba wai a ce na kaye ba ni ne ni ne rajihi ni ne wanda yake ba a kada ni a wajen musu ba shine makusudin ba makusudin gaskiya ta bayyana a bita to duk wanda ya je zai yi jayayya da wannan ruhin to Allah zai shiryar da shi amma duk wanda ya je zai yi jayayya don ya rusa gaskiya to Allah sai ya batar da shi kamar yadda za mu gani a nan gaba na'am ma mana'an الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا الله يقول وما منع الناس أن يؤمنوا بابا أبن دي هنا متاني كان في إيماني إذ جاءهم الهدى يا عند شريعة تزومسو شيني منزو ديكي كيرنسو كوكما القرآني ديكي بياني kamar yadda aka bayyana musu irin waɗannan ayoyi wa yastaghfiru rabbahum kuma su nemi gafarar ubangijinsu daga zunuban da suka yi to ba wani abu ne yake hana su su imani ba illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin face wato sauraron al'adar mutanen farko ta zo musu mecece al'adar mutanen farko shine cewar waɗanda suka karyata manzannin Allah Allah yana tumbuke su ya halakar da su idan ya zama zamanto ba su da sauran hanzari to ba sa yi haske sun ga azaba ta zo musu haske sun ga wannan sunnar kamar yanda aka samu aka yi na farko su ma abin ya zo musu aw humul azabu qubula ko kuma azaba ta zo musu dangi daban-daban irin na azaba don qubula bi ma'ana anwa'an alwana a kira'ar a kira'ar su asim kenan a kira'ar nafi' kuwa shi kuma illa an ta'tiyahum aw ya'tiyahumul azabu qibala qibala ai wato har sai azaba ta zo musu kuru-kuru wato lokacin ne za su yi imani saboda taurin kan mutum wato ana gaya musu ga sunnar Allah akan magabata amma ba za su yi imani ba su nemi gafara Allah har sai azaba ta zo musu wanda ya nuna kan cewar shi istighfari yana ɗaya daga cikin abin da yake buɗe ma mutane hanyar tsira daga sunnar Allah ta wato saukar da azaba yin istighfari shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba alhali kana cikin su Allah ba mai musu azaba bane alhali suna neman gafara na'am wa وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا الله يقول وما نرسل المرسلين موبا ما أيكو دمنزني illa mubashirina face masu bishara ga muminai wato masu faranta rai gare su da kyakkyawan alkawarin da Allah ya musu wa munzirin kuma face masu gargadi ga waɗanda suka saba ma Allah suka karyata manzanni wa yujadilu alladhina kafaru bil batil sannan kuma waɗanda suka kafurta suna jayayya da ƙarya wato suna jayayya suna jayayya jayayya wadda take suna janyo abubuwan ƙarya su ce za su jayayya da shi liyudhidu bihi alhaq domin su rusa gaskiya da wannan ƙaryar domin su nusa gaskiya da wannan ƙaryar hadu ayati wa ma unziru huzwa kuma suka riki ayoyina shine alqur'ani wa ma da gargadin da aka yi musu suka dauke shi huzwa ai abin izgili wato manzanni su ba su ne za su sa abinda mutane yake hana su su imani shine sai azaba ta zo to manzanni ba su ne za su kawo azaba ba ba shine wazifar su ba wazifar manzanni bishara ga wanda suke imani da gargadi ita ayoyi su ayoyi Allah ya sanya su a cikin halitta hankali zai gane su amma tsoratarwa da gargadi wannan sai ta fuskar manzani. Manzani su za su yi maka gargadin abin da zai same ka in ka mutu su ne za su gaya maka sunnar Allah a cikin waɗanda yake sun wuce kai baka san su ba wannan sai ta fuskar manzani to wazifar su kenan to amma tare da cewar Allah ya yanke hanzari ga 'yan adam ya aiko da manzani. kuma ya sanya saƙon manzanni yaƙi mutuwa ka duba ka gani duk irin yaƙin da ake da alkur'ani duk irin yaƙin da ake da ɓaci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haskensa yaƙi bucewa har yanzu yana nan to duk da wannan wa yujadilul ladina kafaru bil batil kafirai kuma jayayya suke ta yi bil da ƙarya dan su rushe gaskiya shine kokarin su kullun wannan ya nuna mana duk jayayyar da ake dan a rushe wato gaskiyar alkur'ani da gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jayayya ce bil ka duba ka gani irin waɗanda suke a maganganu akan ƙaryata samuwar Allah da jefa da jefa shubuhohi me suke faɗa babu ma wata shubuhar illa kawai suna da ƙarfin zuciyar su zagi Allah su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam su zagi musulunci su zagi muminai da ba'a shine wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa sirki ayoyin Allah da gargadin da ake musu abin isgini shine sun iya za yi amfani da kalmomi irin na la'ana na yan America dan su sifanta alkur'ani ko su sifanta gargadin alkur'ani ko gaskiyar da alkur'ani ta zo da shi duk domin me dan su ruguza gaskiya to wanda yake mujadala irin wannan ba zai ga gaskiya ba wa man azlamu wa man azlamu mimman kenan mu tsaya nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك